masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka, barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin mu na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau bayan su kuma na tafi da shirin nan na tafsirin ramadan sai shirin nan na muryar masu saurare akwai shirin kisoshin rayuwa za kuma karkare da shirin nan na amsoshin akida da su ne jirin abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan lokaci da dar Allah domin kafin a ji abin da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyu ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ga watan ramadan da shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 214 da suka gabata a ranar irin ta yau aka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin iran da faransa akan cewa faransa za ta aike da kwararru a bangaren aikin soji da manyan kayan yaƙi zuwa iran domin taimakawa kasar ta iran wajen kwace wasu yankunan ta da rasha ta kwace a ɗaya bangaren kuma a bisa wannan yarjejeniya ita kuma iran za ta yanke dukkanin alakar ta ta kasuwanci da siyasa tare da ƙasar ingila sannan za ta goyi bayan faransa a yakin da take yi da ingila da rasha hakanan kuma irjejeniyar ta kunshi cewa a duk lokacin da sarki napoleon na kasar faransa ya buƙaci kwace wasu yankuna na kasar indiya daga hannun ingila iran za ta taimaka masa wajen isar da kayan yaƙi zuwa indiya da kuma bayar da dama ga sojojin faransa su ratsa cikin kasar iran zuwa kasar indiya wadda take makwabtaka da iran kamar yadda kuma iran din za ta taimaka ma faransa idan yaƙi ya barke tsakaninta da ingila a cikin kasar indiya bayar ta ba hannu akan yarjejeniyar wasu manyan jami'an sojin faransa sun iso iran a matsayin mashawarta da kuma koyawa sojojin iran din yadda dabarun yakin kasashen turai suke amma bayan wani lokaci ba da jamawa ba sarki napoleon na faransa ya karya wannan yarjejeniya inda ya koma ya haɗa kai da rasha kuma ya ki taimakawa iran domin sake kwato yankunan ta waɗanda rasha ta mamaye da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 502 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan mayan shekara ta 1519 leonardo da vinci shahararren mai fasahar zane-zane ɗan ƙasar italiya ya rasu an haifi da vinci a cikin shekara ta 1452 a ƙasar italiya kuma ya mayar da hankalinsa akan zane-zane masu ƙayatarwa inda ya kan zana wurare na ɗabi'a da kuma sauran abubuwa da suka shafi sararin samaniya da kuma mutane da dabbobi ya ƙara samun shahara bayan tafiyar da ya yi zuwa ƙasar faransa a shekara ta 1506 inda ya zana hoton sarkin faransa na lokacin wanda hakan ya ba shi damar ganawa da sarkin daga lokacin kuma ya samu karbuwa a fadar mulkin ƙasar faransa kuma sunansa ya watsu a cikin ƙasashen nahiyar turai yanzu haka dai akwai wasu daga cikin zane-zanensa a dakunan tarihi da ake ajiye wasu muhimman kayan tarihi a ƙasashen italiya da faransa Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Akwai yiwuwar a ɗage wa Iran jarin takunkumai a wasu ɓangarori. Najeriya ta haramtawa 'yan kasashen India, Brazil da kuma Turkiya shiga kasar saboda annobar corona. Shugaba Farmajo na Somalia ya haƙura da neman tsawaita wa'adin mulkinsa. To yanzu ga cikakkun labaran. Wakilai da ke tattaunawa game da farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran sun dakatar da tattaunawar har zuwa ranar Juma'a mai zuwa. Inda ake sa ran bayyana abin da aka dadale yayin tattaunawar. kawo lokacin dai an cimma matsaya kan ɗagewa iran takunkumai a wasu bangarori baya ga hakan iran na mai bukatar a ɗage mata takunkumi a bangaren makamashi kire-kiren motoci inshora da kuma tashoshin jiragen ruwa da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da hukumomi ƙaramin ministan harkokin waje kana mai jagorantar tawagar iran a tattaunawar abbas arakci ya ce an shiga wani mataki na rubuta ababen da aka cimma a yarjejeniyar ta biyanna ya ce an kai wani mataki inda aka samu daidaito a bangarori daban-daban an samu daidaito a wasu fannoni kamar yadda ke akwai sabani a wasu bangarorin inshishi sabani a game da batun nukiliyar iran da kuma takunkumin da aka kaba mata su ne dai ake ta kai kawo game da su ya kuma bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar amma ba za a bayyana cewa ba ga takamaimai lokacin da za mu cimma yarjejeniya saboda kowane bangare na da nashi bukatu gwamnatin najeriya ta sanar da shirin haramta wa 'yan kasashen brazil india da kuma turkiya shiga kasar a wani mataki na dakile yaduwar annobar corona wata sanarwa da sakataren gwamnatin kasar kana shugaban kwamitin yaƙi da annobar corona boss mustapha ya fitar ta ce matakin zai fara aiki daga ranar litinin matakin da ya shafi duk wani dan waje wanda ya kwashe makonni biyu a waɗannan kasashen uku sannan kuma za a yi gwaji ga duk ɗan najeriya da ya fito daga ƙasashen tare da killace shi na tsawon mako guda hakan dai bai shafi mutanen da suka biyo ta ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ba domin wucewa cewa da transit za a ci tare dala dubu uku da ɗari biyar ga jirage da kuma fasinjan da suka saba dokar kuma duk jirgin da ya ɗauko fasinjojin da ba 'yan najeriya ba dole ya mayar da su To labaran duniyar na fito muku ne kai tsaye daga nan rediyo Hausa wacce daga birnin Tehran. Shugaban Somaliya Muhammad Abdullah Muhammad da ake kira Farmajo ya ce ya haƙura da neman tsawaita wa'adin mulkinsa tare da kiran farfaɗo da tattaunawar yadda za a shirya zaɓe a ƙasar. Mr. Farmajo ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar a ranar Asabar ɗaya ga watan Mayun nan. Dama dai kafin hakan majalisar wakilan ƙasar ta ce ta soke kudurin da ta cimma na ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasar da shekaru biyu matakin ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasar dai da majalisar ta yi a wancan lokacin ya janyo zanga-zangar 'yan adawa a babban birnin ƙasar lamarin da ya haifar da mutuwar mutum uku a halin da ake ciki dai shugaba muhammad farmajon ya damƙawa firaministansa muhammad hussein robel ragamar shirya zaben ƙasar a wani mataki wanda ya fatan zai ba da damar gudanar da sahihin zaɓe sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a yi ƙoƙarin kawo ƙarshen rashin daidaito domin dawo da duniya kan turbar fafatukar yaƙi da cutar kanjamau nan da shekarar 2030 antonio guterres ya ce an samu gagarumar nasara wajen yaƙi da cutar a wasu wurare da kuma tsakanin wasu rukunoni yayin da a wasu wurare na daban kuma an bar annobar ta ci karanta babu babbaka inda adadin mutanen da ta kashe ya yi ta karuwa a cewar wani rahoto da aka fitar sabbin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da suka kamu da cutar ta aids ko kuma sida a shekarar tara sun ninka har sau uku kan mizanin da aka sanya na rage sabbin masu kamuwa da cutar zuwa ƙasa da 500 a shekarar 2020 sakatare zanga ɗin ya bayar da shawarwari goma da suka haɗa da ragewa da kawo ƙarshen wariyar da ke tsaiko ga kawo ƙarshen cutar kanjamau da ba da mahimmanci ga mutanen ga matakan kariya da tabbatar da cewa kawo shekarar 2025 kaso 95 na mutanen da ke fuskantar barazanar kamuwa da cutar sun samu tare da amfani da tarin damar damarmakin kariya da cike gibin da ke akwai wajen yin gwaji da samun kulawa da dakile yaduwar daga uwa zuwa ɗanta tare da kawo ƙarshen karuwar cutar a tsakanin yara sauran shawarwarin sun hada da sanya daidaiton jinsi da kare hakokin mata da 'yan mata kan gaba cikin kokarin kawar da barazana da tasirin cutar da cike gibin karancin kuɗi na yaki da cutar da ƙara yawan kuɗin da ake zubawa na yaki da cutar ta aids ko kuma sida a ƙasashe masu karanci da matsakaicin kuɗin shiga zuwa dala biliyan 29 nan da shekarar 2025 idan allah ya kai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokacin To a gaishe da Hassan Barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ta fuskacin siyasa ne ko tattalin arziki ko tsaro ko kuma batutuwa na zamantakewa. A cikin shirin namu ne da Allah za mu yi dubi ne akan yanayin rayuwar Hausawa mazauna ƙasar Gabon da yadda suke tafiyar da harkokinsu ne da kullum da kuma bambancin rayuwa wadda suke yi a yanzu da kuma rayuwar da suka baro a kasashensu musamman ma hausawa da suka fito da kasashen najeriya jamhuriyar nijar da kuma kamaru da kuma yadda suke tafiyar da lamararsu a cikin wannan wata na ramadana mai alfarma wannan dai shine abin da shirin namu na da Allah zai tsokaci a kansa sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. kasar gaban dai tana ɗaya daga cikin kasashen nahiyar afirka wadda 'yan kasashen afirka daban-daban daga sassa daban-daban na nahiyar da suke gabashin nahiyar ko tsakiyar ta ko yammacinta har ma da kudancinta suke zuwa kasar hausawa da kasashen najeriya da kuma nijar da kamaru na daga cikin waɗanda sukan je wannan ƙasa ta gaban domin gudanar da ayyukan daban-daban da harkokin kasuwanci ta yadda wasu sun riga sun zama 'yan ƙasa saboda jimawa a ƙasar alhaji muhammadu sani wanda aka fi saninsa da sani gabon wanda ɗan asalin najeriya ne yana ɗaya daga cikin mazauna ƙasar ta gabon wanda kuma ya jima kwarai a ƙasar wanda kuma a yau muna tare da shi a cikin shirin namu wanda zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyin da muke ɗauke da su dangane da yanayin rayuwa a wannan ƙasa. Alhaji Muhammad Sani bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin shirin namu za mu so mu fara ne da jin yanayin da kuke ciki a kasar ta Gabon musamman a wannan lokaci na watan Ramadan da ake gudanar da ibadar azumi ya yanayin harkokin ku suke gudana a wannan lokaci eh to a gaskiya a halin yanzu da yake kusan shekara ta biyu kenan duk lokacin da ake shiga azumi muna cikin takaita zirga-zirga na jama'a kuma har yanzu masallatanmu suna rufe ba a sallar jam'i mutane ba sa halara saboda an kafa dokoki wanda yake mutane kuma za su ci kasa abin nan dokokin da aka saka shi ba za a ci kasa sharaɗa ba shi yasa yanzu masallatai gaba ɗaya gurin taruwar jama'a suna da rufi idan da yake akwai anguwar hausawa inda hausawa suke da yawa a anguwa in ka biya ta anguwar za ka ga mutane sha'anin kasuwanci na mata hausawa su waina su kosai da su lemun tsami su kunun zaki su ruwan citta da sauransu mai sanyi mata hausawa suna karkasawa bakin kofar gidajensu da sauran wurare na ɗan kasuwanci hakan nan a unguwanni wajen irin karfe hudu haka makwai mata hausawa da suka dan fito bakin titi suna toya kosai da waina da su fanke to akan samu wannan a unguwannin hausawa to ba ma hausawa kaɗai ba har su sauran mata 'yan mali su ma sukan yi wannan kasuwancin sukan ɗora ma aka suna yawo da wannan ruwan sanyin na kunun zaƙi na abin nan lemun zaƙi da sauransu sukan ɗora shi aka suna yawace-yawace da dabino da kuma ɗan ganyen lansar hakan nan sukan ɗan yi yawo da shi sukan bi kuma sukan yi ɗan kuskus na gero sukan bi kantina-kantina wajen 'yan uwansu din da yake yawanci kantina a garin nan obishin ta ne ake sai da kayan abinci su gwangwanin kifi su shinkafa su gwangwanin madara da sauransu yawanci duk wayannan mutane da suke gudanar da su a gaskiya mutane suna takure idan eh, ba a sallah a masallatai kafin wannan annobar ta corona eh, da zarar an ce karfe hudu yayi biyar mutane sukan hallara a masallatai wasu ɗan su akan kawo abinci daga wasu wurare mutane masu hali sukan dafa abinci a kawo manyan tukane su shinkafa da sauransu kawo a masallatai mutane su rika kamfata suna su kawo a kwanakansu. wani ma makoci ne ya san cewar masallaci kaza akan kawo abinci da lokaci ya za ga ya saka kwanan shi a leda ya zo da zara an kawo abinci za a kowa zai zo da kamfata ya zuba ya tafi da shi wani ma zai ci ya yi buɗe baki har sahur ma ya yi waɗanda suke gwagware waɗanda ba gwagware da sauransu to yanzu ba na jin hakan na faruwa ko da yake farkon azumi na zaga babban masallacin juma'a da babban birnin libreville na ga wasu pickup pickup an kawo kuloli na abinci na ga ana shigar da shi masallaci masallacin juma'ar sun saka doka cewar za ku iya ku yi sallah a masallaci amma ya zama na kowa yana da satifiket cewar lalle ya yi gwajin corona kuma kada mutane su fi mutum talatin kaji yanayin da ya saka cewar bacin kuna da takardar gwaji cewar kun yi gwaji na corona duk sati ne za ku canja kwana biyu ko kwana uku sai ka sai ka sabunta ita wannan takardar shaidar cewar certificate din cewar ka yi gwajin corona baka da shi kuma ba za ku fi mutum talatin ba a masallaci to za ku iya ku jami'i to wannan mutane suka ga cewar wannan wannan ɗawainiyar ba za su iya ba za su iya jure yin wannan haka ba shi yasa gaba ɗaya suka ce to gara dai a haƙura duk sanda sauƙi ya samu a dawo wa masallaci din amma banki ba waɗanda suke da manyan gidaje da sauransu yan uwa masu yawa mai ba su gayyaci waɗansu abokansu don yanzu hakan ɗin ma mutane wanda suke da manyan gidaje mutane sukan zo sukan yi jam'i a cikin gidajensu eh kamar gwa hausa akwai gidaje da yawa daga mutane sukan je akan je a yi sallar su yi sallar asha su yi sallar jam'i da sauransu To wani irin bambanci ne ke akwai tsakanin rayuwarku ta gida da kuma rayuwarku a wannan ƙasa ta gaban inda kuke rayuwa a halin yanzu? Bambancin rayuwa ƙasar nan da misali da Najeriya? To ita ƙasar nan wato ƙasa ce wacce take gwamnati tana biyan ma'aikata albashi mai tsoka. ya kuma al'ummar ƙasa ba su da yawa ba su kai miliyan biyu ba nan ƙasar nan rayuwa a ƙasar nan dole sai ka yi aiki kuma abin da ya bambanta nan da najeriya aikin da za ka yi a najeriya a biya ka naira dubu a ƙasar nan in ka yi shi za a biya kusa naira dubu hudu ko dubu biyar Ka kaji bambanci to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya saka wato baƙi suke ta kwararowa ƙasar nan yana ɗaya daga ciki eh, kuma gaskiya irin rayuwa a najeriya najeriya za ka iya rayu da abu kaɗan to nan ƙasar kuma ɗan abu kaɗan ba zai ishe ka rayuwa ba dole ne kullum ka kasance hannu baka hannu ƙwarya don abin da za ka ce abin iya ƙoƙarinka ne eh, dole ne nan ba zaman kashe wando a ƙasar nan ba yiwuwa saboda in dai kana ƙasar nan dole ne komai saya za ka yi komai za ka saya ne kuma akwai tsadar rayuwa a ƙasar nan kaga dai misali wato haya kawai ta sha bamban tsakanin ƙasar nan da najeriya misali saboda a ƙasar nan abinda za ka biya a wata ɗaya na haya a najeriya sai ka biya shekara biyu ma don zan iya baka misali da inda nake nan inda nake zama gidan da nake wata nakan biya kusan jika 180 to jika 180 dinnan idan kai lissafa su kuɗi ne sun haura dubu da hamsin kuma ɗan shago nake da shi da ɗakin bacci da falo da kicin da bangida shikenan wannan banda kuɗin wuta da ruwa da ke maka magana to kawo kuwa a najeriya kusan a ce za ka iya samu gida mai irin wannan fasalin ya zama a ce kana biyan dubu hamsin a shekara kaga kenan kusan shekara uku kenan to ka ji saboda amma nan abin da bambanci nan rayuwa tana da tsada komai abin da za ka saya naira dubu a najeriya a kasan nan za ka sai shi dubu biyu ko dubu uku duk wani fanni na rayuwa yana da tsada abinci ne mahalli ne da sauransu eh, saboda gwamnati tana saka haraji akan komai shi yasa abubuwa suke tsada najeriya kuma wasu fannoni ma gwamnati ba ta san da su ba to dalili kenan eh, kuma shi yasa kasashe makota ma sukan shigo ƙasar nan irin su kamar su congo su chadi su central africa to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a wasu lokuta na gaba da da Allah zamu sake gaito malam Muhammadu Sani daga birnin Libreville na Gabon domin jin karin bayani akan wasu abubuwan da bamu riga mun tabo su a cikin tattaunawar tamu a cikin shirin namu na yau ba godiya ta musamman ga shi kansa Alhaji Muhammad Sani din da ya kasance tare da mu daga birnin na Libreville sai a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci ni abdullah salihu katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na tafsirin Ramadan أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين mun gode Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imominsa alaina ni'imomi marasa iyaka ubangiji Allah a cikin wannan wata na ramadan ka sanya mu daga cikin bayanka na gari waɗanda za a buɗe musu ƙofofin rahama a ranar kiyama kuma a nuna musu hanyar shiga aljanna bi haƙƙi muhammad alihi tahirin to alhamdulillah har yanzu dai mana cikin tafsiri na wannan sura suratul gashiya kuma cikin yarda allah za mu ɗora daga gurin da muka tsaya a jiya da dare allah ubangiji ka ba mu damar amfanuwa da darussan da ke cikin wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na neman tsari da Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. suna kaskance masu aiki ne masu wahala ne ubangiji subhanahu wa ta'ala a farkon wannan sura abin da yake magana yake da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa hal ataka hadithul la'gashiya wato ya kai muhammadu manzanmu wanda muka aiko ka zuwa ga gabaɗayan halitta shin wani labari ya zo maka magana batu zance ya tarar da kai nawa dangane da wani abu wanda ya shafi algashiya labari ya zo maka to abinda za mu fahimta wani abu ne wanda ake nufi da algashiya din nan algashiya ne a hausance za ka cewa mai lullubewa to labari ya zo maka ya kai muhammadu dangane da mai lullubewa tambayar da allah ta'ala yake masa kenan to malamai suka ce ai mai lullubewa dinnan magana ce dangane da alkiyama domin alkiyama tana lullube mutane gaba ɗaya tana kuma lullube kowa da kowa saboda matsalolin da ke tattare da ita da wahalhalun da ke cikinta da tsoro daban-daban da ke cikinta to ta game kowa da kowa ta lullube kowa da kowa shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kiranta da sunan alghashiya to waɗannan bayanai ne masu muhimmanci dangane da hakikanin menene ma'anar hal'ata ka hadithul gashiya shin labari ya zo maka dangane da wannan rana wannan rana ranar kiyama wacce take lullube kowa wahalhalunta ya game kowa tsoro da ke tattare da ita ya game kowa shin labarinta ya zo maka to ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya yi ta a cikin wannan menene zai faru sai allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wujuhun yawma idin khashi'a akwai wasu fusaku waɗansu fuskoki in allah subhanahu wa ya yi zancen fuskoki yana nufin akwai wasu jama'a akwai waɗansu jama'a waɗanda za ka ga fuskokinsu hashi'a suna cikin wani hali waɗannan mutanen in ka dube su za ka ga fuskokinsu sun shiga cikin wani hali na tsoro sun shiga wani hali na kaskanci sun shiga cikin wani hali na firgici ya subhanallah waɗannan waɗansu mutane ne waɗanda da ka gansu a duniya suna cikin jin daɗi suna cikin allantuwa akan al'umma mutrafin ne a cikin duniya amma a wannan rana ubangiji yake nuna mana irin waɗannan mutanen wasu fuskoki ne na irin waɗannan mutanen za su kasance a ranar kiyama cikin wannan hali cikin tsoro da firgici sun firgita saboda da su suna tsammanin ma ba ma kiyama din shi yasa suka sharholiyar su suka ji daɗin duniyar su suka ci dukkan abin da za su ci na haramun gashi nan ba abin da ba su yi ba suka to saboda ba su ma imani da cewa akwai ranar kiyama din ba to shi yasa a ranar ubangiji yake nuna mana a wannan rana idan ta zo ranar kiyama to akwai fuskokin da za su kasance a cikin wannan hali. allah ta'ala yake nuna mana cewa ita wannan fuskoki ko su waɗannan jama'a waɗanda fuskokinsu za su kasance cike da tsoro da firgici yaya suka kasance a duniya allah ta'ala yake cewa amilatun nasiba waɗannan waɗansu mutane ne waɗanda suka kasance sun yi ayyuka na gajiya a cikin duniya sun kasance cikin hali sun gajiyar da kansu to sannan adu a lahira kuma da suka zo sai suka kasance cikin wasu hali na fiye da gajiyar da suka yi a duniya gajiyar duniya da suka yi wajen tara dukiya wajen tara al'amura na duniya to a lahira kuma saboda su tsururuci abubuwan da suka aikata a nan duniya din saboda haka za su shiga cikin wani tsanani na azaba a cikin lahira domin ayyukan da suka kasance sun yi a duniya sun yi waɗannan ayyuka ne don neman duniya ba wai sun yi waɗannan ayyuka ɗin don neman lahira ba duk da cewa don neman duniya suka yi waɗannan ayyuka ɗin a ita duniya ɗin to waɗannan ayyukan da suka yi sun yi su cikin gajiya ne sun gajiyar da kansu kar ku ɗauka waɗannan da kuke gani sun tara dukiya wannan yana da muloniya ne kaza abu ne kaza dukiyansa babu irinsa a guri kaza a gari kaza ga nan wannan a ce ai duk guri kaza babu mai kuɗi kamar sa wani mantika kaza ko kuma nahiya kaza babu mai kuɗi kamansa kar ka ɗauka cewa kafin ya samu wannan kuɗin haka kurin overnight ne in ka lura ka duba ka gano rayuwarsa ba karamar wahala ya sha ba wajen tara wannan dukiyar kafin ya zama mai kuɗi ana jinsa a ko'ina to wannan wahala ce Allah yake nuna mana cewa amilatun ba sun yi waɗannan ayyuka ɗin a duniya domin su tsururuci waɗannan kuɗaɗen da dukiyar da suka tsururuta sun wahala amma babbar matsalar wahalar da suka sha wahala ce ta banza domin sun tsururuci waɗannan dukiyoyin ne bisa haramun sun tattara duk waɗannan dukiyar ne ta hanyoyin da suka bi na haramun suka kuma yi suka tara wannan dukiyoyin na duniya domin ita duniya don so suke su ji daɗin duniya dama a ce ai wani babu kamar sa masha Allah ai wani gashi nan gida iri kaza babu gida kamar nasa in mota ce a ce motocinsa saba'in hamsin kuma motocinsa ma iri kaza ne babu kamar nasa in kaya ne a ce ya sa kaya iri kaza in mata ne a ce ai matansa sun fa na kowa kyau a guri kaza irin waɗannan dama duk abin da suke 'yan duniya irin waɗannan a gaban su suke saboda haka sun yi waɗannan ayyuka din ne don duniya ba don wani abu na neman lahiran Allah subhanahu wa ta'ala ba Bangiji muke roƙo ya ba mu albarkacin dukkan wasu abubuwa da ke tattare da wannan sura bi haƙƙi Muhammadin وآله الطاهرين To yanzu ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama mu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila Rabi zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya bakin bello yana rawa ya ce dama labai ina tunanin kamar barayin sun rage kuɗin ne shine zan je na kirga su murmushi dpo ya ya ce da kyau inspector bello shi yasa nake son aiki da kai saboda akwai ka da son tabbatar da gaskiya amma kuma na je sauran abokanan aikin ka sun ce ko bude jakar barayin ba su ba kuka isa wajen dukar da kai bello ya yana rawar baki wayar shi ce ta yi kara hannu dpo ya sa ya ciro ta goga shine abin da ya ga an rubuta ɗauka ya ya sa ta a hand goga ya ce bello har yanzu wai baka ɗauko jakar ba sauran kallon dpo bello yayi yana hadiyar miyau gira dpo ya ɗaga mashi alamun yayi magana shiru yayi hakan yasa dpo ya ɗora mashi bindiga a kai goga ya ce bello ko baka ji bane bello ya ce eh eh na ɗauko ta ga ta nan hannuna yanzu zan zo ma da ita goga ya ce bello ya naji kana kyarma bello ya ce ba komai ruwa nake sha ne goga ya ce shikenan ka same ni a gidanmu na malam kashe wayar yayi dariya dpo yayi ya ce ka ji kunya bello na daɗe da samun labarin irin abubuwan da kuke yi kai da musa kawai na zuba muku ido ne domin na fi son a ce ni ne na kama ku da hannuna a matsayinka a na ɗan sanda wanda yake sanye da tauraro guda biyu amma kana aikata irin wannan laifin mutanen da suke cutar da al'umma ku ne kuke haɗa baki da su kafin a ɗauke ka wannan aikin sai da kai rantsuwa akan zaka tsare gaskiya kuma za ka tsara aikinka za ka kula da haƙƙin al'umma sai ga yau kana ɗaya daga cikin masu mara masu baya domin aikata barna ka san mai yasa na saurin gano ka a yau tun lokacin da ka zo ka faɗa mani ka samu labarin barayi za su je inda kuka kama su bayan tafiyar ka na tsaya na tunani ta ya idan ba wani ne ya faɗa maka ba za ka sani kuma ba sata za su je ba ba wani suka yi garkuwa da shi ba haka kawai ka gano za su je wajen wannan dalilin ne yasa na sa a bibiye ka sai ga ka shigo hannu har shi wanda ya kawo masu kuɗin ina da labarin cewar barawo ne kuma da na yi magana da barayin da kuka kawo suka faɗa mani dalilin zuwan su wajen shine ya ƙara tabbatar min cewa shiryawa kuka yi ta jikin ƙofa na hange ka kana leƙen ko na fita ka ɗauka ni ɗaya ne a ofis ɗin hakan ya sa na fita na ce na shiga ban ɗaki lallai bello da musa kun cika maciya amanar aikinku kuma ina mai tabbatar muku wannan maganar sai ta ji har sama domin barin irin ku a cikin 'yan sanda zai sa a ringa aikata mugun aiki domin ku annoba ne irin ku ne kuke bata mana suna ana zagin mu domin duk wanda ya ji zai ce 'yan sanda barayi ne hukuncin da za a yanke da za a yanke muku shine zai zama jan kunne zai zama jan kunne ga sauran ma'aikatan zubewa ƙasa suka yi suna kuka bello ya ce yallaɓe ka dubi girman allah ka rufa mana asiri gara kai ka kore ni amma kada ka bari maganar nan ta kai sama wallahi za mu iya rasa kowace dama a rayuwar mu, domin na san gwamnati ba za ta ƙara ɗaukar mu aiki ba dpo ya ce ai gara ku je ku ringa aiki ga ruwa ko faskare haka hakan zai sa ku gane irin ni'imar da Allah ya muku kuka watsar ga takarda da biro nan ku rubuta abin da kuka san kun aikata tun muna mu biyu kafin na sa a tambaye ku ta ƙarfi saura kuma ku jira sammaci daga sama kuma daga nan babu inda za ku ƙara fita za ku cire ku domin ba za ku shiga bayan kanta da kaya masu daraja ba balle labai a mana afuwa mu je gida mu sanar da iyalanmu kuma mu sako kaya don allah dpo ya ce to a matsayinku na waɗanda suka taɓa aikin ɗan sanda zan yi muku wannan alfarmar inspector jamil za ku kai su gidajensu kowannensu a bashi minti biyar biyar ya shiga ya sako kaya ku dawo duk wanda ya yi kokarin guduwa ku harbe shi a kafa ni na sa ku ficewa yana faɗin amma bayan sun gama rubuta yawan laifinsu wayar musa ya amsa ya hada da ta bello ya kashe gaba daya ya sa aljihu ya waje kuka kawai suke yi musa yana faɗin wallahi bello ka cuce ni ina zama na ka kawo man tallar wannan banzan halin yau gashi zan rasa aiki na kuma na tozarta a cikin mutane bello ya ce yanzu ba lokacin magana bane koma menene son kuɗi ne ya ja mana bayan bello ya gama rubuta abubuwan da ya san sun aikata da goyon bayan da suka ba masu goga jamil da mutanen shi suka raka su har gidajensu suka canza kaya tare da yi ma iyalansu bayanin akan dawo da su ɗakin da aka saka su oga matansu sai kuka suke yi zaune su goga suke a ɗaki suna jiran zuwan bello ado ya ce goga zan yi fitsari goga ya ce a ƙilu rakashi shi ya fitsari ga wannan bindigar idan ya zo guduwa ka harbe shi a ƙafa kaga sai ya zauna ya yi jinya shatima ya ce nima zan yi goga ya ce duk ku je ku yo idan kuka yi kokarin guduwa kuma zan nakasa ku suna fita ila ya ce wai bello shiru har yanzu bai zo ba kada fa yaudare mu goga ya ce da na koya mashi hankali don ban taba hukunta shi idan ya munafince ni ba garba ce ce ka ƙara kiran sama na. ka ji ya ake ciki waya ya ɗauko ya kira shi sai ya ji a kashe murmushi goga ya ce lalle bello wato kashe wayar maye ilu ya ce ai dama na fara zargin shi wallahi bai kamata ka kyale shi wannan karan ba goga zai yi magana suka ga an turo kofa su a kilu da su ado a hannun 'yan sanda To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida.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 idan masu sauraro na biye da mu muna nan har yanzu cikin amsa wata tambaya wadda wani bawan Allah ya aiko da ita dangane da abun da ya shafi kaza da kadar wato al'amura na kaddara to mun ji bayanai musamman da suka shafi ra'ayoyi da yadda kuma su ahlul hadith misali hanabila da su suke bayyana wannan wanda dai su ne ake ce musu a sha'ira, a shari'a mun ji inda suka tafi da irin tafsirinsu wanda yake nuna cewa lallai mutum jabru ne su suka tafi a kai ana tilasta mutum ne wani abu to yau insha Allah za mu shiga ɗaya ɓangaren kuma mu ga su kuma tafsirin wannan makaranta ta aƙida su dangane da wannan al'amari na ƙaddara yaya suke fassara ta misali abinda ƙadariya da mufawwida da mu'tazila wayannan makarantu na aƙida abinda suka tafi a kai su sai suke cewa kaza da kadar dinnan na Allah ta'ala da ake magana a kai su a gurinsu suke cewa magana ce kurin ta fatar baki amma bisa haƙiƙa wannan al'amari a aikace su ba su yadda da akwai wani abu wanda za a iya cewa Allah ya kaddara shi ba su sun ci magana ce ta baki kurin ake faɗa wato su wa'annan kenan wannan kadariya da mu'tazila da mufawwiza dinnan su abin da suka tafi akai kenan saboda haka ne suke cewa su dan adam wani abu ne da Allah ya samar da shi kuma ya bashi zabi ya bashi zabi akan dukkan wasu ayyuka da dan adam zai yi zabi ne da shi duk abin da dan adam ya yi haka ya zaba ya ayyukansa saboda haka babu wani abu wanda dan adam zai yi ba tare da cewa shi ya aikata wannan abun kuma shi ya zaɓi ya aikata wannan aikin ba kuma zaɓin abin da suke cewa zaɓi ne wanda yake cikakken zaɓi na dan adam ya aikata abin da yake so wannan magana ce ta abdul jabbar mu'tazili wanda yake wannan magana to idan ko muka zo abin da shi kuma abu ali juba'i wanda shi ma daga cikin wanda suke da wannan tunani ne yake cewa yana bayani da cewa ita mu'tazila sun taru ne akan cewa ayyukan ɗan adam misali tsayawarsa da zai yi ko zaunawarsa da zai yi ko wani motsi da zai yi ya shiga nan ya fita nan sai suka ce duk wannan shi ɗan adam ɗin ne yake kirkiran ayyukansa shi da kansa yake kirkiran ayyukan da zai yi shi yake aiwatar da abinsa shi ke samar da wannan aiki din saboda haka suka ce ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya kurin dama tun da ya halarci dan adam ya ba shi karfi to wannan karfin da Allah ya ba shi kurin to dan adam sai zama na shi ke samar da ayyukansa da kansa ba wani abu da Allah ta'ala yake yi wa mutum bayan wannan karfi da ya ba shi tun farko saboda haka wanda yake aiki yake tasiri cikin ayyukan nasa shine dan adam kan kansa wannan bayani ya zo a cikin littafin muguni fi usuluddin wanda za ka iya samu na ibn kudama a mujallaji na shida ma ya kawo wannan bayanin shafi na goma sha hudu to wannan abubuwan duk da suke faɗa abin da suke so su nuna mana shine cewa dan adam shi ke aikata komai shi ke samar da ayyukansa to kenan nan in aka faɗa ka to za su warware waɗansu matsaloli kenan waɗanda su a sha'ira da suka faɗa na cewa duk ayyukan ɗan adam allah ne yake samar da su to mun ga mun kawo ishkal wajen guda uku dangane da cewa duk abin da ɗan adam yake aikatawa allah ne yake samar da shi a wani shirinmu da ya gabata mun kawo ishkal akan wannan magana ta a sha'ira to su kuma yanzu da muka dawo kan wa'annan na mu'tazila da wa'anda suke wannan magana in muka bi tasu to za a warware wancan iskalin guda uku kenan da aka kawo akan masu cewa allah ne ke wato yin duk wani aika da dan adam yake tunda sunan sun ce allah ya baka karfi ne kurin saboda haka duk wani abu kuma da ya biyo baya duk aikin da kake yi motsin da kake yi tashi da kake yi wani abu duk da kake aiwatarwa to kai kake samar da ayyukan ka da kanka ba ruwan Allah kenan to idan muka ɗau wannan fassarar ta mu'tazila da su mu mufawwidha dangane da al'amura na kaddara to za mu ga cewa su sun nuna ma kaddara ma babu ita kenan suna ma inkarin wani abu mai suna kaddara kwata-kwata kenan tun da su a gurin su Allah ya bar dan adam da zaɓin ya yi duk abin da ya ka dama ya kuma zaɓa aikin da yake so. wannan in maka lura akwai shi ma ishkal a wannan bayanin na mu'tazila akwai matsaloli dangane da wannan bayanin nasu domin ko wannan bayanin nasu ya ci karo da ayoyin alkur'ani da kuma ruwayoyi da hadisai dangane da tauhidi na afa'al tauhidin aiki na allah subhanahu ta'ala cewa ubangiji subhanahu ta'ala shi kaɗai ne alkhaliqul mudabbir shi kaɗai ne wanda yake mahalici da yake tafi da al'amura to wannan tauhidin na af'al in muka bi wannan fikira din da wannan tafsir din na wannan makaranta ta aƙida ta mu'tazila da mufawwidha da ƙadariya in muka bi nasu to za mu shiga wani wata matsalar ta daban kenan domin za mu nuna cewa to tauhidin af'al shi ma zai samu ishkal kenan za yi wasa gibi kenan to ashe kenan ba Allah kadai shi ke halittan abubuwa kenan ba shi kadai subhanahu wataala dan adam ma yana samar da wani abu kenan to kaga ko an aka wannan an samu matsala kenan ta nan tunda an yi wa Allah kishiya a cikin wasu ayyuka tunda dan adam shi ma an fawwaza masa abubuwa shi da kansa yake yin abubuwa da dama to nan fi sabilillahi matsala ce kan matsala a cikin waɗannan tafsiri sawa'un tafsirin a sha'ira dangane da kaza da kadar ko kuma wannan tafsirin da mu'tazila da mufawwiza su zuwa suka yi su waɗancan sun nuna dan adam ana tilasta shi ne ya aiki su a sha'ira duk abin da dan adam yake allah ne yake tilasta shi haka allah ya so haka allah yake son mutum ya kasance duk abin da ga mutum yana yi ba wai shi yake yi da kansa ba a allah ne yake sa shi yi to su kuma waɗannan mufawwiza sai suka zo suka ce a'a ubangiji kurin abin da ya da ya halicci dan adam sai ba shi karfi saboda haka duk abin da dan adam yake shi yake kirkiro ayyukansa da kansa haga nan da can su sun ci karo kenan da juna to duk kowanne kuma akwai matsalolinsa a nan kamar yadda muke bayani saboda haka dole ne mu samo mafita domin in ka bi wannan ka cire wa Allah ta'ala tauhidul af'al can kuma an ka bi can shi kuma ka ɗauki dukkan wasu laifi da bayi za su yi ka ɗora Allah shi yake samar da su kenan to saboda haka ina za mu je dangane da waɗannan makarantu na aƙida guda biyu waɗannan makarantu da suka ginu akan waɗannan aƙidu guda biyu fi sabilillahi ko kuma waɗannan tafsiri na ƙaza da ƙadar guda biyu fi sabilillahi akwai matsala matsalolin kuma ba wai kaɗan ba ne ba kada mutane su ɗauka wani abu ne wanda za ka iya cewa ɗan ƙanƙani a'a to a nan dole ne a samo wata hanya wacce za a warware waɗannan matsaloli to dalilin da ya sa kenan muka ga cewa idan aka ce an bar mutane akan waɗannan fikirori tunda yanzu kamar a cikin mukaddima ɗin wannan shiri mun ko kuma wannan tambaya musamman wannan tambaya da muke amsa yau kusan sati uku kenan muna amsa wannan tambaya domin kamar yadda na yi bayani tambaya ce mai muhimmanci waɗansu a kan wannan al'amari na ƙaddara ɗin nan suka dogara suke yin duk abubuwa na laifuffuka suke cin karansu babu baka domin me musamman ɓangaren asha'ira ɗin nan domin abin da suke cewa duk ayyuka ɗan adam da yake yi allah yake halittar wannan aikin saboda haka kenan kamar yadda muka bayani kaga suna ɗorawa allah subhanahu wa ta'ala ayyuka da wani bawa zai je yi na batsala su ce ai Allah ne ya kaddara masa haka to kaga kenan waye mai laifin kenan na asali wanda ya kaddara maka kenan shi ke da laifin bisa wannan fikirar tasu su kuma waɗannan da suka ce a Allah ya bar dan adam ya yi abin da yake so to kaga su kuma sun cire wa ubangiji tasiri na wasu ayyuka halittan abubuwa da tafi da al'amura da tadbiri na ababen da ya halitta ma sun nuna cewa Allah ba shi da hannu a ciki gaba ɗaya wato dan adam ya zama shine ruka shine nama to saboda haka kaga kowace fikira kowace aƙida ka ɗauka a cikin waɗannan akidu akwai matsaloli to a nan ne aka samar da tafsiri na uku a cikin aƙida ta ahalul baiti alaihi salam a cikin makaranta ta ahalul baiti sai aka ce a'a babu wani abu wanda za a dogara da shi ta bangaren sha'ira su ba su yadda da wannan tafsirin ba haka ma ba su yadda da tafsirin mu'tazila da mufawwiza ba su mabiya ahlul baiti wato a cikin fikira ta malamai na shi'a sai suka kawo tafsiri na uku to wannan tafsiri na uku din da ya zo daga bangaren makaranta ta aƙida ta ahlul baiti alaihi salam insha Allahu ita ce za mu bayanin ta a shirin mu na gaba domin yanzu lokaci yayi halin nasa za mu bari sai lokaci sai shirin mu na gaba insha Allahu za mu dora daga wannan ainihin bayani domin mu ga su kuma ahlul baiti me suke cewa dangane da tafsirin abin da ya shafi kaza da kadar ko kuma kaddara a cikin wannan al'amura to saboda lokaci za mu zai anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allahu akbar to don ma kawo kashin shirin baki daya da yake mana da sauran lokaci Hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka saurara wakilai da ke tattaunawa game da farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran sun dakatar da tattaunawar har zuwa ranar Juma'a mai zuwa inda ake sa ran bayyana abin da aka dadale yayin tattaunawar kawo lokacin dai an cimma matsaya kan dagewa Iran takunkumai a wasu bangarori baya ga hakan Iran na mai bukatar a dage mata takunkumi a bangaren makamashi kire-kiren motoci inshora da kuma tashoshin jiragen ruwa da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da hukumomi ƙaramin ministan harkokin waje kana mai jagorantar tawagar iran a tattaunawar abbas arakci ya ce an shiga wani mataki na rubuta ababen da aka cimma a yarjejeniyar ta biyanna ya ce an kai wani mataki inda aka samu daidaito a bangarori daban-daban an samu daidaito a wasu fannoni kamar yadda ke akwai sabani a wasu bangarorin inshishi sabani a game da batun nukiliyar iran da kuma takunkumin da aka kaba mata su ne dai ake ta kai kawo game da su ya kuma bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar amma ba za a bayyana cewa ba ga takamaimai lokacin da za mu cimma yarjejeniya saboda kowane bangare na da nashi bukatu gwamnatin najeriya ta sanar da shirin haramta wa 'yan kasashen brazil india da kuma turkiya shiga kasar a wani mataki na dakile yaduwar annobar corona wata sanarwa da sakataren gwamnatin kasar kana shugaban kwamitin yaƙi da annobar corona boss mustapha ya fitar ta ce matakin zai fara aiki daga ranar litinin matakin da ya shafi duk wani dan waje wanda ya kwashe makonni biyu a waɗannan ƙasashen uku sannan kuma za a yi gwaji ga duk ɗan najeriya da ya fito daga ƙasashen tare da killace shi na tsawon mako guda hakan dai bai shafi mutanen da suka biyo ta ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ba domin wucewa cewa da transit za a ci tare dala biyar ga jirage da kuma fasinjan da suka saba dokar kuma duk jirgin da ya ɗauko fasinjojin da ba 'yan najeriya ba dole ya mayar da su to labaran duniyar na fito muku ne kai tsaye daga nan rediyo hausa wacce daga birnin tehran shugaban somaliya muhammad abdullah muhammad da ake kira farmajo ya ce ya haƙura da neman tsawaita wa'adin mulkinsa tare da kiran farfaɗo da tattaunawar yadda za a shirya zaɓe a ƙasar mr farmajo ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar a ranar asabar ɗaya ga watan mayun nan dama dai kafin hakan majalisar wakilan ƙasar ta ce ta soke ƙudurin da ta cimma na ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasar da shekaru biyu matakin ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasar dai da majalisar ta yi a wancan lokacin ya janyo zanga-zangar 'yan adawa a babban birnin kasar to da wannan zamu gargare sai idan Allah ya gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya